ma ce ta me ta tadlisi misalin zalika shu'ba yana cewa shi shu'ba almajirin qatada ne yake cewa ni na kasance ina ganewa in qatada ya ji hadisi ko kuma in bai je wannan riwayar ba ina ganewa ya ce idan ya zo zai karanta mana abin da ya ji shi da kunnensa sai ya ce حدثنا أنس بن مالك حدثنا الحسن حدثنا الحسن ابن أبي الحسن البصري كان حدثنا مطرف حدثنا سعيد سعيد بن أبي عروبة وإذا جاء ما لم يسمع إذا يزور واير روان جبا يا ناسوي من أيك الناس يجسي يجي قال سعيد بن جبير قال أبو قلابة <clears throat> akwai magana kenan ko wannan ita ce siga ta nawa ta farko siga ta biyu da zaka iya gane cewa anya Allah gafarta malam bai dan taba ba an ya qula rawi malam yasma haddatha fulanun iyana din kawai zai cire na ita kare zai yanke ashe ya tafka abin ina fata an gane misalin zalika ƙaulu shu'ba shu'ba yana cewa na kasance ina bin yanda bakin kata da yake juyawa shi fatin ne shu'ba fatin jiddan kaifa sharp brain yana bin yanda malamin sa yake yake karatu wasu ba sa ganewa haddatha fulano haddatha fulano haddatha fulano bai ce haddatha na fulano ina fata an gane na kasance ina bin bakin yanda kata da yake ba mu hadisi daga naji ya ce sami'tu anasan sami'tu sa'ida ibn abi aruba سمعت الحسن بن ابي الحسن البصري سمعت مطرفا يقول كوكما يتي حدثنا انس حدثنا مطرف حدثنا سعيد بن ابي عروبه حدثنا انس بن مالك دغنا جيا كتبته وحفظته زين روتان حدج أما دقا ناجاتي حدث فلان تركته والله سينا بش أبن ناس انتبه وانا يتشي سيغة نوا سيغة بيو سيغة أوكو ذكر فلان ذكر ميني